aiki? Masu aikin feshi, shara, gyaran kujeru, sassaba ciyawa a kwalejin 'yan maza ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke layin Idris Gidado a unguwar Wuye na birnin Abuja kenan. Bayan shafa tsawon lokaci ana ganawa tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya, ma'aikatar ilimi, hukumomin lafiya masu ruwa da tsaki a fannin ilimi. Gwamnatin kasar ta amince a sake buɗe makarantu a bisa wasu sharɗoɗi musamman ga ɗaliban ajin ƙarshe da za su kammala karatun sakandare domin ba su damar rubuta jarabawar WAEC a e ranar 17 ga watan Agusta lamarin da ke nufin cewa ɗaliban na da ƙasa da mako biyu daga ranar sake buɗe makarantu domin shiryawa zana jarabawar su. Daraktan yada labaran ma'aikatar ilimi a tarayyar Najeriya Ben Gong ya bayyana cewa ma'aikatar ilimi za ta kula da aikin aiwatar da dukannin sharɗoɗin da gwamnatin tarayya ta gindaya domin kare lafiyar ɗalibai a lokacin jarabawar a kwalejojin gwamnatin tarayya inda kwamishinonin ilimi a jihohin ƙasar 36 za su kula da makarantun gwamnati da ma makarantun makarantu masu zaman kansu a jihohinsu. we rolled out a number of guidelines for school owners to do uh, in order to prepare for the reopening. For federal unity colleges, those guidelines will be supervised by Federal Minister of Education. For public schools, they will be under the supervision. Supervisor to ensure that those guidelines are followed will be the states honorable commissioners of education across the states. Daraktar cibiyoyin zamantakewa a ma'aikatar kula da ayyukan addinai kuma tsohuwar malamar makaranta Bilkisu Muhammad Kaikai ta bayyana cewa. Ni ra'ayina a wannan batu na magana buɗe makaranta da fara jarabawa ta waye a gaskiya akwai takura matuƙar gaske. Amma yara sun daɗe a gida sun shantake yawanci za ka ga yara in suna gida ba karatu suke ba. So ya kamata a buɗe makaranta tukun a ɗan ba da ɗan lokaci wanda yara za su ɗan samu su karatu su fuskanci abin da za su rubuta a jarabawa sannan ce kuma an ci gaba an doda da timetable ɗin da za a masu jarabawa eh, idan ba haka ba kuwa a hange na wani matsayina na tsohon malaman makaranta gaskiya za a samu rashin cin jarabawar ɗalibai da yawa a wani bangare kuwa malamin makarantar sakandaren al'umma da ke jihar filato madassar idris ya bayyana ra'ayinsa game da sake buɗe makaranta makarantun. Gaskiya abin alheri ne ga duk wanda ya san menene tsarin karantarwa kuma ya san ya yanayin kwakwalen yaran mu suke a yanzu musamman wanda suke matakin karshe na zana jarabawar waye. A tabbas wannan abu ya zo mana mu ma kan ma a inda ba ma tunani bisa ga yadda da muka samu sekula ta farko kan cewa in shi ai waye din ma kan shi gabaki daya an soke shi na wannan shekarar. Zun gashi abin da muka riga muka samu a rubuce cewa za su zana jarabawa 17 ga watan gobe za mu yi zama ne tsakankanin mu ta nan yadda muke ganin da zai yiwu mu cewa akwai wani hoɓasa da za mu iya yi mu ga cewa mun updating din karatun majority daga cikin sabi. Wani ɗalibi da zai rubuta jarabawar wayek Tijjani Abubakar ya bayyana cewa. Gaskiya mu dai an sa mana lokaci a ƙwararren lokaci saboda babu wani shiri da muka yi wanda ya tabbatar wani da za a yi waye. Wasu da an ce mana sai next year za a yi don mun tsaya mun saki. Mun taimaka mana da ya kamata a yi da a ce za a iya ya da ƙara mana lokaci a koma school mu kara karatun da muke a bani revision so da komai zai zo da sauki da muka ziyarci wasu makarantun gwamnati da masu zaman kansu a unguwannin asokoro jabi karu dutsen alajide babu alamar an fara aiwatar da matakan kariya ga ɗaliban da za su koma makaranta domin jarabawa a ranar litinin da ta gabata ne dai gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana cewa za ta buɗe makarantu ga ɗaliban azuzuwan ƙarshe domin zana jarabawar waye halima Abdurra'u murya amurka daga abuja najeriya